inda ka san jikin zabuwa amma shi yana da kyau sosai to shi ne suka ce ai ɗawoyi su mafarkinsa haɗuwa ne da wata mace wadda take a ba ajamiya ce amma kyakkyawa ce kuma tana da dukiya a hannunta tana da yawan son ado da shafa turare sannan kyan ita wannan matan shi ne yanayin ƙawa ko kayan ƙawa ko sutura da take sawa ma'ana watan gashin jikin shi wannan ɗawisun shine ke nuna cewa matar tana da kyau sannan launin jikin da sauran abubuwa da ake gani da zai ɗau hankali shi kuma shine dukiyar wannan mata idan mutum ya ga ya yanka ɗawisu mai yiwa matarsa ko surukarsa ko ƙanuwarsa ko ya ko uwa ko ƙanuwa wata dai mace za ta rasu sai dai Allah kaɗai ya san wace ce amma dai tana kusa da shi cin naman ɗawisu samun dukiya ne a hannun wata mata mai dukiya. Namiji daga cikin ɗawisu, mazan ɗawisu ba matan ba, shi kuma wani sarki ne ba ajami, ma'ana ba balarabe ba ne, kuma yana da dukiya a hannunsa. Mulkin ɗawisu jama'a yana da faɗi yana da yawa, sai dai samun a fassara shi ga mutum ya zama alkhairi a gare shi ko ya zama shari a gare shi ya danganta da yanayin yanda shi mai mawarkin yake. Saboda mu a nazarin mu. wanda ya mafarki muka fi dubawa matsayinsa shekarunsa ɗabi'a al'ada addini kasuwanci ko aikin gwamnati ko na kamfani da lokacin da ya mafarki ta ka za mu iya gane alkhairi ne ko shari ne a wajensa jama'a muna yi makuwa fatan alkhairi assalamu alaikum masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai